A lokacin wancan takaddamar farashin man fetur dai ga tabbacin da shugaban ma'aikatan man fetur na Najeriya Mele Kolo Kyari ya yi a lokacin da na zanta da shi. Yana mai cewa akwai man fetur har lita miliyan dubu biyu da ma'aikatar take da shi a ƙasa kuma ba a da niyyar ƙarin kuɗin man fetur a wannan wata ta Maris. Babu wani kamfani da ke shigo da man fetur ƙasar nan banda NNPC a yanzu ba wai manya-manyan wata ake kiransu major marketers su ma daga hannun nnp sun suke siya abin da yake faruwa da ake gani yanzu kama ana da karanci ba gaskiya ba ne yanzu muna da mai kusan biliyon biyu a hannunmu mutane suna zato musamman 'yan kasuwa suna zaton za a canza farashin man fetur nan gobe ko kusa kuma tunda sun sayi man nan da hannunmu suna gani idan aka canza farashin nan ta tashi sama za su ci riba ɗan karen riba shi yasa yawancin su suka daina saidawa da gidajen man su wasu suka loda man suna cikin motoci wasu kuma depo depo da muka saida musu mai suma da yawan su suka daina saida wayannan independent marketers da kike fi saboda ba wai ana saida manyan yan kasuwa ka daina saida kananan masu saida man bane ba haka yake ba kuma insha Allah hukumomin gwamnati suna sane da wannan muna biya wannan halin da ake ciki amma kuma abin farin ciki shine ba mu da gaban wannan abun za ta balle domin muna da tabbacin cewa muna da manna mu. kuma tattauna da ake da yan kwadago yana nan ba kammala su ba ana ta cin gaba da ana yin muhawara yadda za a fito da tsarin da duk wani canje da aka samu man kudin man fetur ba ta wa talaka wahala ba. A daidai wannan lokaci ne kuma wasu 'yan Najeriya suke kokawa da hawan farashin ya kai har naira ɗari biyu da ƙari. Aishatu Umar ta yi min bayanin abin da ta fuskanta wajen sayan man fetur ɗin. Na ji zan siya mai da rana a gidan mai. Suka ce min babu mai wai amma akwai black market. To ban ma tsaya na tambaye su nawa ne kuɗin ba because eh, a tunanina ai zan samu mai a sauran filling stations din ina zuwa kawai wani filling station sai suke ce min wai mai ɗari biyu a'a ɗari biyu palita na dudduba oda um, gidan mai babu mai a wurin da yawa sun rurrufe haka nan na siya don bani da option amma gaskiya abun ba daɗi al'amarin ba daɗi. Ni ma kaina a zagaye da na yi a cikin gari ya nuna mini dogayen layi da 'yan bumburutu suka yi katutu a ƙofar gidajen man fetur. suna sayar da shi a jerika lita goma a farashin naira dubu uku lita ashirin kuma naira dubu shida da abin da ya ɗara haka wannan hasashe na ƙarin farashi dai ya yi ta a tsakanin hukumomi da ke da alhaki a kan sha'anin man fetur inda har ministan timipre silva da kansa ya ba da sanarwa da ta nuna alamun akwai buƙatar farashi ya ƙaru ko ba a yanzu ba idan aka yi la'akari da hidindimu na samarwa da kuma daidaita farashin na man fetur Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.